Hello baby na. Har yanzu baka fito bane ko dai ta hana ka fitowa ne? Ta hana shi fitowa. Wace ce ke? Kike son ki sace min zuciyar miji? Ina tambayan ki. Kin ga malama, ki yi ta kanki da me wayan nake son magana. Ka gane min raina hankali? In kira bebi na a waya matarsa ta ɗauka? wannan fi matan me take nufi ne ya me faru ya an baki galau kuma an ganki haka ba ni ta wace ce wannan ka sama abokin zama <laughs> ah, to to na na fahimta akwai wani abokin kasuwancin mu yana da kirki ina jin daɗin zama da shi shine sai na samu dan Allah dakata mana ka saurara mu kar ka mai da ni ciya mana ban san me nake in ji muryar mace kana son ka ka ce mu wai muryar namiji ne muryar mace ne magana da ita duk me zaka ce mu namiji ne zuwaira ban san irin ki ba zamanin nan na network problem matsala ce ta network sai ka ji ga wasu abubuwa da sinadarai da ake saka sai ka ga yarinya ta kira wai sai ka ji gandaren kato yana magana ko ko namiji ibuwa sai ka ji an saka masa muryar mata dai ana yi ya kamata ki bincika ka yi kaga ba wannan na tambayar ka tambayar ka nake wace ce wannan to kinga zuwa na <laughs> dauka kin dau zafi yanzu ni ina da uzuri sosai na makara ba ni wayar in fita na dawo zan miki bayani dalla dalla da zaki fahimta <laughs> kake damu zaka ga aikin sauri idan ka ga ka fita daga cikin gidan nan wallahi sai ka gaya mun wace ce wannan sauri nake ki taimaka ba ni wayar in tafi na da zamu magana ran Allah ya da ba ni wayar na ki in bayar zuwaira zuwaira Allah mu Ya kamata ki bani wayannan fita saboda sauri nake akwai uzurruka a na da yawa. Duk magana da muke so magana da ke, ina da zamu tattauna. Ka san da uzuri? Na ce har ka san da uzuri? To wallahi idan har baka gaya min ba yau babu inda zaka je sai dai mu tabbata a haka. Ni ina son ka gaya min wace ce wannan wanda ka sa wanda take ce maka baby na wanda ka sa ma wanda ka sa ma abokiyar zama. Wai wai wai abokiyar zama ka gaya min alakan ku. Tunda dai ba za ki gane abin nan din nan ba. kin san a harka ta kasuwanci dole ne zaka cuɗi da maza da kuma mata ko ba haka ba to ita wannan da ma ashe aka sai aka samu ashe itan ce to ita wannan abokiyar abun nan nan ce kun gane abokiya ta ce inna inna kaman yaya abokiya naji naji abokiyar ka ce kamar yaya abokiya macen arziki ne me ya haɗa namiji da abokantaka da mace kai mace ce ta zo ta yi kawance da ni mana in har gaskiya ne To wannan tai ta wuce ni da yanzu ba ni wayata. Ba zan iya ba. Ban ga zan iya ba. Zuwaira abin da nake ga miki in muna fa da karfin da zan kwaci wannan amma na lallaba ki ki bani in fita. To ko za ka da karfin ne? Gwada ka ansa. Ga wayan ka ansa. Ka kuda karfin naka ka ansa mana. Ala bai hakuri ba mu kai ga nan ba. Ba ni dai kawai. Ba zan bayar ba. Ban wayata. Ba zan bayar ba. Ban wayata. Ba ce ba zan bayar ba. Zan bayar ba karfi ya halinsa. Yarinya nan ba daga sai take ba. Zuera. zuwaira zuwaira wani wani rashin mutunci ne na ce ki bani wayata ko wai ke ban ma abinki me haɗin ki da wayata dan Allah an maka rashin mutunci na ce an maka rashin mutunci ba zan bada wayan ba kai abin da zaka yi har kana da baki da zaka gaya min wai na maka rashin mutunci na yi maka kai abin da zaka yi wai wannan wace ce ma ka sama wai abokin zama me abokin zama yake nufi ban ma gane ba zuwa ba wayata ba zan bayar ba ƙarfi ta yi halinsa zuwa ba wayata ba zan bayar ba na ce ba zan bayar ba na fasa ta ban waya ta zo ba zan bayar ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya na kun wani canko canko ana ba ni waya tana ba zan bayar ba ni ah. waya tana ba zan bayar ba ina wani zauna <laughs> zauna ina wani ina gajiya. me yake faruwa wai shirin nake in fita ne kuma ita tana ta abin nan San da zuwa. Sannu kin ban da abinki da shi ne? Ya shirya zai fita dan mai yasa kike tsaye da shi? Eh? Eh, eh, eh? Ba ni waya. Ba ni nan. Ba ni ita nace ki bani ita. Ja'ira kawai. Kun ga waya wala. <laughs> Umma zan ki ayi amfani ni barin fitan baku. Assalamu alaikum. Sai na da. Allah ya tsare. <laughs> Ke ne ba za a raba ki da shashanci ba lokacin aiki wasa lokacin da ba aiki ba ma wasa. Kuma zai fita kya kama waya ki rike yana ba ni ba ni kina rike da waya haka ake yi. To me yake faruwa? Fadila, Fadila, sono wannan na gaya miki dan Allah dan annabi ki daina bugun waya ina cikin gida ki dinka bari sai na fito ba na jin daɗin hakan na akwai matsala Aba Alhaji Yakubu ta ya za ba zan kira ka a waya ba ta ya za ba zan kira ka a time din da nake so ba ya kake abu kamar kana jin tsoron matarka ta gida aure fa zamu da kai fa ai ba magana ce ta jin tsoro ba ni abin da nake so ki fahimce ni irin hakan sai ya zama kamar cin fuska fi ana gida ana bugo mutum waya ba daɗi sai in rasa ta yaya zan ba da amsa ka ga fa yanda take kishin ka fa ni ma haka nake jin kishin ka a zuciya da haka gwanda ma ka gaya mata na kusa shigo a cikin gidan nan tunda ni ma aure na za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha kaman yaya kana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yake faruwa ne to na ga kamar wani dan karamin yaki na nema shigo min cikin gida ne bi sabillahi tun kan ki shigo kai ya fara hayaki ina cikin garari gaskiya akwai damuwa ya yake kuma gaskiya da Sake, fadila a san abin da ake ciki da matsala ba na son ni bige bigen nan a hakura gana ma rika haduwa amma bugo nan ni al'amuran lalace min suke fi sabilillahi gaskiya ba na jin daɗi ni gaskiya dole zan dinga kiran ka a waya saboda ni ma ai baka san damuwa ta ba a time da na kira ka a waya tunda dai ka sanar da ita aure na fa za ka yi fa shikenan bari mu ce ni dai za dai mu ci gaba da za mu yi maganan nan nan gaba gaskiya fa Ibrahim akwai gagarumin matsala tare da ni to anya ba fasa auren nan zan yi ba ko hakura me yasa kake wannan magana ai Hausawa na cewa faduwar gaba asalan namiji kar dan wannan matsaloli suna tasowa ga ce za fasa aure ai hakan dai za a daure kuma a yi Ibrahim akwai abin da ba gane ba tun da nake a tarihi ban taba ganin mace mai azababban kishi irin zuwaira ba na rasa ma wata wace hanya zan bin bullon iya gaya mata cewa zan ƙara auren nan kaga tun farko irin abin da ake gudu kenan kai daɗin soyayya ya ɗebe ka kaji ka faɗi abin da ba shi ba yanzu gashi ka zo ka kulla kanka kuma buƙatar ƙarin auren ta taso an zo ana taka kama kame amma fa hakan ba shi zai sa wai ka fasa ba ja da baya ga rago aka ce ba tsoro ba ne shirin faɗa ne ka daure duk abin da za ka ji ka toshe kawai a rufe ido kawai a haraka mala Brian akwai damuwa ne a baya ka san matashi ba iya gane cewar wai kaza daidai ne ba daidai ba na ɗauka in na auri mata ta ɗaya matsala ta kulle kuma daga ba Allah ya kaddara na ga akwai buƙatar a zo a yi hakan to kuma abin da na fuskanta ne ita kanta fadilan na lura ba ba sauki ba daga kafa tsoron da nake kar gidana zai kwanta mene gaba daya sai ya addu'a amma babu abin da za a fasa kawai addu'a Allah ya zaba abin da ya to amin je kawai السلام عليكم السلام عليكم amma in ba ga yana ki ba sallama nake yi a amsa mana wai dole ne mutum ya yi sallama an ansa a cikin zuciya dole ne sai ya ji abin da aka ci a cikin zuciya ka yi sallaman nan na amsa a cikin zuciya na dole ne sai ka ji to ai shari'ar musulunci ta zo da komai ba haka aka ce wa shari'ar sallama ba in aka yi mutum sai ba da amsa sai a ji shi haka aka ce a yi ba wai ke a zuci ba to ni na bayar a zuciya duk ɗaya ne Allah ya amsa to Allah ya karba ga wannan ice cream ne to miki da shi na gaya maka ina da bukatan wani ice cream a'a to ai na san kina son sani ai to yau ba na so ba na jin sha ka to kya sa sha bola ni bari in shiga daga cikin dan rage nauyin jikina ka dauka ka zuba bolan da hannunka ba ai ka fi ni sanin darajar kuɗin saboda kai kai kake fita kake nemo su ka dauka ka saka a bolan da magana kike na'am ne magana ne ibu alaikum salam eh ni ji kamar kina kira na ko yaushe na kira ka a to sai na ji kamar kira na kika eh. to to shikenan zan kuma sai sai sai kin shigo din to wurin da sai kin shigo karka zaci kamar na manta ne wallahi ban manta ba abin yana nan mun kawai dai kana gani na ne kamar wai na manta wallahi ban manta ba wace shi wannan yarinyar ne ni ni ni wai wace shi wannan yarinyar haba zuwaira dan Allah dan annabi ki dinga zama waye mai mantuwa ke sai abu ya huce sai ki rika da shi baya ina zaci maganar nan ta riga ta huce mantuwa a abu mara muhimmanci ake mantawa da shi ba maganin kishiya ba wannan yana da matukar amfani a gurina babu yadda za a manta da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa alaikum alhamdulillah ah, ki da zuwa ni na yi nan sai na dawo Yanzu kike da zuwa? Yanke da ta yanzu? Da kike a garin? Kwana biyu wallahi. Rana in zo tun da ke ba ki zuwa. Ki haƙuri da ni, kin san abubuwan nawa yawa suke yi. Sai haƙuri. Ya kike a garin? Kin ga wani shainin da kike yi kyau fa? Ke foni, ke kin gani gaskiya mai gidan ki ya iya kiwo. Eh. Wallahi. Ke kin ga yadda kike kyau? To. Mm. Hai. gaskiya ne a lallaba dai to mm. wani kwana biyu ban gane maka ba kwata-kwata na ga irin duka dan caccanja mun ne yake faruwa ne gaskiya dai akwai matsala amma matsalar a cikin gidana ne Kana hana aure ni ba ba ma nan gizo yake sakar ba kin san cewa ko har yanzu bata ma san cewa zan yi auren nan ba bata sani ba to ai wanda a tunani na kai kokari ka sanar da ita da a ce kawai ta ji labari a sama na san za kai ga haka dan dole ne za ta sani amma dai akwai abin da nake tunani magana ta gaskiya za a kai ruwa rana abadan Allah kar ka ba da ni mana sai ka ce ba namiji ba ai ya kamata a ce ka zama namiji a cikin gidanka ai ya kamata a ce ka fito ha da Allah za ka ban kunya wallahi ke wai ita zabiyar ba idan wannan abin a kanki ke zo tsakaninki da Allah kawai ki ji kwatsam kina zaune an ce da ke za a miki kishiya ya zaki ji duk halin ku iri ɗaya ne wataƙila ma idan ki ci abin sai baka a to ni dai na san kin san gaskiyar hmm, hmm. ba zuwaira ni abin da zai daga miki hankali don wata ta kira mijinki a waya ni ban ga abin daga hankali ba ki abin da yake gaban ki ki rike martaba auren ki kawai dama martaba aure na a rike yake ai a rike yake gam gam gam amma kishi ya zama dole a duk wata ya mace duk wadda kika gabata kishi to in ba so ko in ce bata san eh, abin nan ba amma babu yadda za a ce baka kishi to bari ki ji in gaya miki kin gani nan wallahi da in zauna da kishiya na gwammace a gidan nan mu kwanan mu ne mu ƙara tashi ba mu ci komai ba ya fiye mu da a ce a kawo min kishi dume ta ni na ga dume dum haba zoya kan ki ɗaya kike irin wannan magana kin san ku miye talauci kin san ku miye uba da kin san miye uga da ba ki irin wannan magana ba kai uga ai idan kika ji an ciwo oga ya maka rawani to talauci kenan ya rike maka wuya mm. Allah ya mana tsari da talauci amma ba oga ba ko ma me ya yi mana rawani in dai akan kishiya ne ba zan zauna da ita ba gaskiya zuwa ki sake tunani kada ki yaudari kanki kinga me yasa kike wahalar da bakinki akan abin da kika san ko kin faɗa ba za a yi amfani da shi ba da Allah da na kafa doko labarin mu na yarinta can tattauna a kai bai Allah amma wanda ba zai karbi anan ba ya ku labarin business din nan da kika ce kin fara din ne Ibrahim ni ba gaskiya kaina ya kulle na rasa ta inda zan bullo al'amarin nan gashi harkan nan fa sai fa matsuwa take ai ku daurewa za ka yi dole ka faɗa mata saboda abin da nake hange don yanzu baka gaya mata ba matsalar da za ta zo da tankaro sai ta fi wannan gara ka daure a faɗa mata gaskiyar abin da yake faruwa saboda da ta jiyo abin a waje gara kai ka faɗa mata na sai to amma baka san zuwa ba ne ta inda zan fara sako zancen in gaya mata shine ni ban ma fa sani ba gaskiyar magana dai kwantar da hankalinka za ka yi ka yi kaga ta ina ya kamata a faɗa mata amma fa batun ɓoyewa fa bai taso ba tunda abu ne da za a yi kuma kaga dole fa a sani yawwa wato wani ta kuskure tun da farko ina mai tabbatar maka da cewa na karɓi soyayyarka hannu biyu amma da wani sharaɗi. Ah, to sharaɗi in dai ba cewa zai an fasa sona ba, ai ba ji dali ba ne. <laughs> ko menene in Allah da ni kuma na miki alkawari. Watan mace ce mai kishi. Ina da zafin kishi. Kuwar gani na wata shiru-shiru nan su bismi da ni. Wallahi ina da kishi akan abin da nake so. Don haka kamar alkawari ba za ka ƙara min kishiya ba ni da kai mata kara zuwa rani na zaci ma wani gagarumin abu zaki faɗa in dai don wannan ne ai an wuce gurin ke fa end of discussion ce ke to ina da ke kuma me kuma zan tafi lalibi na yi alkawari in dai don wannan ne da gaske kake ba zuwaire zuwaire to menene kuma wannan kake ma damu a kansa ba zuwaire Zuwaire, ya ‘yar zuwai zuwaire, are are yanayin kina zamo wa shauki ga mai gida kai amma fa za ka yi waka muryanka daɗi ne da ita amma sai dai ba zan yarda kai waka ba saboda idan na san kai waka mata za su danga ganka shikenan sai ruɗe miki wakar ni da ke kadai a cikin gida yawwa daɗi na da kai akwai ganewa <laughs> zuwere <laughs> to wannan kes ɗin closed to masha Allah ka ji matsala ta to kamar yadda ka faɗa ka kai ka tafi babban kuskure saboda kai daɗin soyayya ya ɗebe ka ka je ka kulla kanka kuma ga shi yanzu zance ya canja gaskiya laifi na amma dai abin kuma da nake shirin yi shi ya bai saba shari'a ba rashin sani ne sa haka to ba dai ba abin a hankali har a ga Allah ya kawo ƙarshen abu shine ne abin da ya kamata da kawai mu kawai kai fa nake saurari Zuwaira ya kamata a ce in hasaso ma menene abin da nake so mai maganar da ke akai kuma abin da nake dan son dan kara nusashe ki shine duk wani abu da zai zo gare ni hannatin karo ki da shi ni abin bukata ta shine ki masa kyakkyawan fatan alkhairi da kin san cewa koma me ne ke ma arzikin ki ne to shi sa nake ganin malam da Allah dakata mana me kake son ka ce ma ba magana aure ba ne za ka ƙara aure ba aure za ka ƙara ko ba shi ba ne eh to yanzu na ji in ma shi to a da eh na ji shi din ne ko hakan ne misali ai ya kamata a ce ki gane cewa al'amarin nan na aure a shar'ance da al'adance bai fa sabawa kuma in kika yi kyakkyawan zato a kaina kin san cewar ba wani abu da zai zo sabo gidan nan da zai baki matsala ya ishe ni da Allah ya ishe ni mana haba ka ku san abin da kake shirin tarowa kanka a cikin gidan nan baka sani ba ko ni karan kaina ina jiye maka wallahi dama ni wannan rana ita nake ji na san akwai matsaloli ya allahu allah ka iya mana me yake faruwa ne tun da ka zo ka yi shiru ka kasa cewa komai wato abin ne barazana ce take ta tunkara ta an gaya miki ya iya cin min a gidana sai dai kawai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya kuwa fadila sabgan nan ba hakura zami ba akwai garari da tashin hankali na kasa samun nutsuwa. me yasa za ka yi min haka ashe da mun can ba so na kake yi ba ko kaɗan fadila ba san ki ne ba na yi ba har ga Allah to amma dai ni wannan tashin hankalin da nake fuskanta daga matata gaskiya ya ishe ni na kasa samun yadda nake so ba yadda zan yi abin nan ya zo min ke dai kawai dai aisha ne saboda matarka ba ta son kishiya sai da ka sa na rabu da kowa sai da ta kai har an sa mana ranar aure ni da kai ka ce min ba hakura zani da juna ba to wallahi tallahi ba zai yi ba dama haka rayuwa take fadila Suwaira, wallahi kai ki saki ki yadda aka miki kishiya cikin gidan nan haba kalli gida aljannar duniya ki bari wata ta shigo kake yadda wallahi haba salma ya da hankalinki za ki dinga faɗa irin wannan magana kina nema ki ja da abin da allah ya halatta ai duk matar da ta ce mijinta ba zai mata kishiya ba ta yaudar kanta sai dai idan ba shi da damu kina bani mamaki wallahi sai ka ce ba ya mace ba ke baki da kishi ne babu macen da ba ta da kishi amma ana kishi ne na hankali kai kishi akan abin da ya halatta shine kishi ba kai kishi akan abin da baka da iko shin ga kawata in kika yarda ka ta waccan wallahi za ta kai ki ta baro ki ni dai shawara na ke baki kin ji ko wannan gaskiya ne zuwaira wallahi abin da salima take gaya miki ba gaskiya bane ba za ta kai ki ta baro ki ki runguma kaddara me da kishiya ki yi addu'a Allah ya sa abokiyar zama ce addu'a kina nufin yin addu'a kan zuwan kishiya Kwarai kuwa karki ta abin da salimatu take gaya miki ke salimatu ki ji tsoron allah ta nake a gidan kuma tun baban ki hudu har da maman ki ita ce uwar gida ita me yasa bata ce ba za a yi mata kishiya ba ki ji tsoron allah ki gaya mata gaskiya kin ga fauziya abin kike fa yana nema ya zama renin hankali ina ruwanki da gidan mu. na da ne mun kuma na yanzu ne saboda haka mun ba za mu biyo al'adun da ba kin gane Kinga, Fauziya, na lura da keke ba ƙaurar arziki ba ne, tun da kishiyan nan kina so, ko ni zan iya kayan akwatin nan, zan iya kayan laifin nan, mm, mm, mm, a kawo miki ita, tashi ki tafi. To, duk abin da kika yi min ni na amma ki sani, daga ƙin gaskiya su yi ɓata. Idan mun ɓace kakki ba da cigiyan mu, kakki je neman mu sai me, ki tafi. irin kuma waya ya kai ku inda ke za a waki shi eh, eh, eh, waye ba zai ji ba ki ji mun irin wannan shawara ka cika shishi wannan wannan kauna ce ina kokarin ki ma da kike kula amini ya tashi yasa nake son sai ma ranar za ta ci mutuncinta wa kishiya ta zo wannan nan aje kin ji abin da yake faruwa to a gaskiya da magana aure ba za a bar shi ba saboda bai kamata mu zama ƙananan mutane ba tunda an riga an sa rana kaga bai kamata a yi magana biyu ba to yanzu hajiya mai abin yi abin yi addu'a za ka je ka yi ni ma sai in taya ka da addu'a kuma sannan kai kokari ka fahimtar matarka hajiya in dai akan magana kishiya ne to fa ba za ta fahimta ba in dai aka zo fagen kishi to ba ta gane komai sun mumbu kumun take koma ba ta ji ba ta gani ba za ta fahimta ba ba ni da kalma da ke tunanin ana gaya wa mutum ya fahimci abu ita da za a gaya mata gane ta ba za a samu wannan ba gaskiya ya kake irin wannan magana kai da gidanka a ce ba za ka iya tafiyar da abubuwa ba ya kamata ka je ka yi addu'a in ya so ni kuma sai in taya ka da addu'a Allah ya za a mana abin da ya fi alheri na rasa abin da ke damun matan yanzu sun ɗauki harkar kishi kamar wani abu a rayuwarsu mu lokacin mu ba haka muke yi ba kishiya mun ɗauke ta yar uwa ko kawa ma muka ɗauki kishiya ai banda dai matan yanzu gaskiya su kam lamarin su sai dai addu'a kawai Allah ya kyauta shikenan Ji zan wuce kasuwa. To, ba ki duba dare dare kina har yanzu ki shigo ki kwanta bacci ba ki tashi kuma koma ciki dan Allah an kiya koma ciki nace an kiya a koma ciki ka zaka ga gaya min dare yayi ba san dare yayi ba to gaya min dare yayi san dare yayi Zoyara ba na jin daɗi dan Allah ki dinga shafa zuciyarki ruwan sanyi ki rika karɓar al'amarin nan a yanda suka zo amma ina amfani haka tun da zanna ta kira ki shigo ki shigo kin ki shigowa wai haba da Allah ka dakata mana ka saurara mun mana bana hakurin da naka nike amfani nike rayuwa inda bana hakuri da ba dade da dokar gawa ta cikin gidan nan ba haida na mutu da yanzu ma an manta da ni an kai ni an dawo Naka ce mun ta hakuri irin abubuwan da kake mun ina shanyewa ina hakuri in ba na hakuri eh, eh, da yanzu ban abin nan ba zaka ce mun wani hakuri in yi hakuri zuwaira ko da kina da hujja da kike dogaro da ita na san ina yana kuskura to amma kaddara ta rayuwa ta zo wa abin da yake na halali ba na haramun ba a dinga daurewa a yi haƙuri a karɓa al'amarin nan yadda ya zo ya kamata ki gane fa babba zan juya miki baya ba fa ina tare da ke yakubu ne fa ni ne fa yakubin ki fa masu ki yakubu kuwa na sani kai ne yakubu sai me na sani ka tashi ka tafi ba na san ganin ka in wallahi zan iya aikata maka zan yi maka aika aika in baka tashi ba wallahi zan aikata maka ka san Allah wallahi zan aikata maka ya isa zan shiga ciki kullewa ma zan yi alaba malheri sai da sai ka kulle kar Allah saka buɗe aikata maka yanzu nan kuma na ga dai biki taso ba ga breakfast ɗin can na bar miki a ciki ruwan wanka ma na zuba miki mai tsafi ki wankan ki da shi hankalin ki kwance ma ba za ki amfani da shawa ba ina ta tashin ki tunda asuba ba ki tashi ki sallah kuma sai naga kin kasa tashi har na je masallaci na dawo kafin ka tashi kai kai sallah na riga kai ko idan zan yi sallan dole sai na sanar maka sannan maganan breakfast da kai min ba zan ci ba bana jin yunwa ko zan ci ma ba zan ci wanda kai min ba maganar wanka kuma ba zan yi ba ban ga daman yi wankan ba in na yi wanka jikina in ban yi ba ma duk jikina ni fa babu abin da za ka yi ka burge ni wallahi in kana ganin ka mun gwaninta ne wallahi ba ka burge ni ba ka san me za ka yi ka burge ni shine yau ka ce na janye magana auren nan shine za ka burge ni amma duk wa'annan abubuwan da kuma wallahi ba ka burge ni ba to zuwaira magana auren nan haƙuri zaki an riga ya an zo ta gaba da bani da yadda zan yi ko ke ce aka ce ana irin wannan yanayin a ce an janye auren ki ba tare da wani kokarin dalili ba ki ba za ki so ba ku dai ƙara runguma kaddara nan da ya da haƙuri ke muka ne ka janye maganan nan ya isa dan Allah dan annabi mu kwana cikin bakin ciki in tashi cikin bakin ciki ya ishe ni yanzu ka tashe ni ko karya ban yi ba na karya da bakin ciki dan Allah dan annabi idan har ba za ka gaya min magana mai daɗi ba ka daina zuwa inda nake na haƙura ka tashi ka tafi ka tafi na haƙura na ce ka tafi mana shikenan zan fita na yi waya yanzu me kike so sai in taimake shi kan waya na fasa wayar kuwa wallahi fasa ta zan yi ka sake ka kira ni a waya ka gani in za ma ka fita kaka kuma zuwa ka zo ka ce mu wani za ka fita ka je can ka kira ta a waya ka ce mutu za ka fita saboda ita zama dole ka ce mutu za ka fita amma ba ni ba mawuni za ka bugo mu bugo waya na rusa wayan wallahi na tsaga wayar wallahi

gaba ɗaya kin canza kamar baki ba ga dukkan alama akwai abin da kika sa a ranki wanda yake damun ki ba komai umma wallahi akwai to bari ki je in gaya miki amma ba za ki gaya min ba na riga na san komai domin mijinki ya je har gida ya same ni ya gaya min zance dai na kishiya ne kika sa a ranki banda shashanci yanzu ke ba a aure ya auro ki ki hana shi yin aure haka ake yi aure dai kishiya dai ki hana kanki zaman lafiya ki hana shi zaman lafiya haka ake yi haba umma ke da za a ce umma kin taya ni jimamin wannan abun a ce umma ke ce za ki ce mu kuma haba umma in taya ki in taya ki in zo in yi fada kenan in ce kada ya aure to bari ki je in gaya miki ni ba zan taya shi ba zan taya ki ba ba zan ce kada ya aure ba aure in mata goma ake yi bayan ke ya auro tara kasancewar mata hudu ake yi to na bashi daman ya auro mata uku in yana da hali ke kuma bari ki ji in gaya miki daga yau daga yau zuwa na gidan nan shine na karshe kakki sake kakki sake in sake jin wani labari ya sake zuwa ya gaya min ya ce ga abin da kika ga abin da kika in na sake zuwa gidan nan ranki sai ya baci in dai ba za ki kara din ba na yarda shikenan ya wuce Daman ni ba wani dalili bane ya sa na kira ka? Shin har yanzu kana nan akan magananka na haƙura da ni akan aure na? A Fadila, ni fa yanzu abin tausayi ne. Wannan maganganun ni daga hankali suke ko ina bala ake da ni a buga ni nan a buga ni can. Dole na yi maka wannan tambaya. Saboda kai da bakinka ka furta cewa za ka iya haƙura da ni. Dan Allah ki bar wannan zancen. Maganar auren ki tana nan. magana ce ta ta ita uwar gidan a sannu don a samu a ɗan lallaba ta dai a shawukan lamarin a yi abin cikin kwanciyar hankali. To me zai hana karama mana gida? Tunda ita ba ta ra'ayin zama da ni gida ɗaya. Ke abin da kika kasa ganewa, ita fa ba fa magana ce ta wani wai a zauna gida ɗaya ko wai waye da sauransu ba ko wannan bane ita kishe ce gaba ɗaya ba ta so. Ita kawai ta ganta daga ita sai ni shine damuwarta. Lallai tana da aiki. Kinga. halin ku duk irbe ne kawai dai wata ce tafi wata a kishin naku wata mahaukacin ki take yi wata da rangwamen hankali a ciki kawai shine dalili hmm. mali na san cewa daga ni daga ni da ita a cikin gidan daga ni kaina ka rufe kofa ko eh ka ji ni na san da matsala ni gaskiya kina dada ni ba kina dagan hankali wannan bayanan na ki fani gaba ɗaya sa ni suke ina jin kamar in wuta ce a gida na ke kuma daban zaki dara haba ya kamata cewa ka sani cewa wallahi tallahi ne dai ina tsanka ka dan wallahi Allah sai na shigo ba zan iya hakura ba